والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما a helkwatar jibius da ke wuta ko abuja dr muhammad kabir haruna gombe ya rufe tafsirin da jan hankalin duk wanda allah ya bawa jagoranci musamman ma irin na demokuraɗiyya ya sani akwai wa'adin kammala mulkin shehu malamin ya ce abin da zai taimaka jagororin shine wasu shugabannin da suka shuɗe amma saboda ba a tabbata kamar kujera aski ce in wannan ya hau aka masa aski sai ya sauka sai wani ya sake hawa shi ma sai a masa aski to idan ka hau da lokacin da za baka aski don ka kai da ka ruɗe ka gigice ka gane cewa nauyi ne da haƙƙin al'umma to muna kira zuwa ga su shugabanni kuma su koyi darasi daga rayuwar shugabanni waɗanda suka gabata akwai shugabannin da har yanzu da an kira sunan su za a musu addu'a da fatan alkhairi akwai shugabannin da an kira sunan su al'umma sai su ji kaman bala'i zai sauka duk wannan ba zai rasa nasaba da irin yadda suka gudanar da shugabancin su ba hakanan malami ya bayyana shirin jibis na ɗaukar nauyin aurar da mata marayu masu kwazon karatun alkur'anul karim bara bayan mun yi tafsirin ramadan an zaɓi mata marayu guda ashirin a cikin tallafin da aka samu shugaba ya yi jagoranci aka aurar da su ya jagoranci mu muka je jihar adamawa nan ma shugaba ya aurar da marayu guda ashirin a kazaure akwai wata makaranta su dr abdulkadir kazaure da suke da program na hadda alkur'ani na shekara guda yaro zai haddace kur'ani a shekara to a wayanda suke wannan program hadda marayu mata guda biyu shugaba ce to ya dauki nauyin aurar da wayannan marayu guda mata guda biyu duk inda aka samu mareniya da ta haddace alkur'ani mai girma izo 60 mareniya za a shugaba zai aurar da ita da dar Allah madaukin sarki mai martaba sarkin bari Alhaji Muhammad Musa ya jakoro ya halarci rufe tafsirin a madadin sarakunan yankin birnin tarayya Abuja ina miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala mai komi mai kowa mun saurari karatun alkur'ani mai girma tun daga farkon azumi har zuwa yanzu ina roƙon allah subhanahu ta'ala ya sa wannan karatun alkur'ani ya amfani mu duniya wa lahira inda muka ga wannan lokaci haka muna roƙon allah ya mu da tsawon rai mu sake ganin na wata shekara insha allah allah ya mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh an ga mutane na nuna juyayin karatuwar ƙarshen azumin da kan kasance wata da mutane kan ƙara kaucewa miyagun ayyuka yayin da wasu masu hannu da shuni kan kyautata wa sauran talakawa. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.